wa masu sauraro da kallo muna karanta muku gaisuwan musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa da juna a wannan masallaci mai albarka na profeso a.a. gwandu domin gabatar da ɗaya daga cikin ayyuka na alkhairi masu albarka tafsirin alkur'ani mai girma wanda fadilatul doktor jabir thani mai hula hafizahullahu ta'ala yake gabatarwa a kowane yini na nukan wannan wata mai albarka na ramadan idan ba a manta ba muna sha biyar ga watan ramadan a yau hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uku. muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya ikhlasi a cikin ayyukanmu baki ɗaya ya ƙara mu rayuwar malam albarka ya saka mishi da alkhairi ya ba shi 'ya'yan da za su gade shi ya sa wannan ya zama sanadiyar shigan mu aljanna baki ɗaya idan ba a manta ba ana cikin suratun rum jiya malam ya kwana a aya ta 40 da tara yau insha Allah ta'ala za a tashi a aya ta hamsin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 إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير نعم الله مدوكين سركي yake cewa wato ga mai kallo ko kuma abin nan mai karantawa malaman larabci suna cewa wannan fa'un a ha'un ce alfasiha abinda ake nuhi wato da ita idza aratta an ta'rifa ma yatarattabu ala inzalil matsari fanzur wato idan kana nuhin ka san yadda yanayin saukar ruwan sama yake kasancewa to ka duba wato ka gani shine ana Allah maɗaukakin sarki yake cewa fanzur wato ka duba ana nuhi ya kai wanda yake kallon yadda abubuwa suke tahiya ila athari rahmatullahi wato zuwa ga alamomin rahama Allah maɗaukakin sarki ana cewa a athar ana fassarawa abin nan alamomi kuma ana fassarawa gurabu wato kamar abin da za a kalle shi da an kalle shi za a gano wani abu a ciki ma'ana dai da an ce alama an san abin da wato ake nuhi da alama ma'ana duk bahaushe an ka ce alama to kai tsaye zai gano abin da ake nuhi da alama to shi shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa fanzur ka duba wato ya kai mai kallo ila athari rahmatullahi wato zuwa ga alamomin rahama Allah shi asar wato jam'i ne na asar idan aka ce wato asar abu guda asar abubuwa da yawa kenan asar alama guda ko kuma wato gurbi guda asar wato shi kuma abin nan kamar gurabu ko kuma alamomi da yawa hakan ga akwai waɗanda suka karanta kamar ah, ibnu amir da kuma hafsu da hamza da kisa'i da khalaf wato sun karanta da alif kamar athar kamar yadda muka, karanta a farko kamar yadda yake a nan akwai sauran makaranta su kuma sun karanta shi wato athar sai zan fanzur ila athari rahmatullahi ka yi duba zuwa ga alamar rahama Allah yan an karanta shi wato athar din. ya zan an karanta shi da mufuradi sai zan ya kai mai kallo ka yi duba zuwa ga wato alama ta rahama Allah in an karanta shi athar kuma ana nuhin ka yi kallo wato zuwa ga alamomin rahama Allah maɗaukakin sarki shi na wato in da jam'i alamomi idan kuma aka karanta shi wato abin nan mufuradi sai ya zama alama guda ɗaya kenan kaga daga cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki da ya kai ma bayi akwai saukar da ruwan sama wanda saukar da ruwan sama da za a ce kalisawa alkhairai da albarkoki da a ciki wato ba za ka iya ba ko babu komi a lokacin da tsananin zahi yayi zahi yayi zahi musamman irin wannan yanayi na azumi an kai su wato za ku ji kun dawo cikin hayyacinku za ku samu natsuwa za ku samu wasu curutoci da aka fama da su duk Allah maɗaukakin sarki za ka ga ya sauƙaƙa su sun kau ga 'yan adam wato ba a abin nan ba a cin karo da su to kaga suna daga cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki to shi shine Allah yake cewa wato fanzur ka duba ya kai mai duba ila athari rahmatullahi zuwa ga alamomin rahama Allah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha yadda Allah madaukakin sarki karayar da ƙasa wato bayan ta mutu yanzu in ka diba gaba ɗaya ko ina wato ƙasa mace take saboda mi saboda an ɗau dogon lokaci wato babu mi babu abun nan babu ruwa saboda haka yanzu matattace ce gaba ɗaya amma yanzu da za ka zo a irin wato wuraren da aka samu wa'yan da irin ruwan na jiya to za ka isko wato ƙasa ta natsu ita ma kanta saboda samun wannan rahama ta Allah maɗaukakin sarki kuma cikin 'yan kwanuka ƙalilan za ka ga wato haƙi ya hito kala-kala to shi na Allah yake cewa ka dubi alamomi daga cikin alamomin rahama Allah maɗaukakin sarki kai fa yuhyil arda ba'da mautiha yadda Allah maɗaukakin sarki yake rayar da ƙasa wato bayan babu ta inna zalika Allah yake cewa haƙiƙa wanda ka yin wancan aikin ya rayar da ƙasa bayan ta mutu lamuhuyil mauta wato mai iya rayar da matattu ne wanda misali zai duk abin nan zai iya rayar da ƙasa bayan ƙasa ta mutu ta dawo nomal wato yadda take to yana abun yana iya rayar da matattu saboda haka tayar da kai bayan ka mutu ba wani aiki ba ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah ga komi wato ga dukkan komi Allah maɗaukakin sarki mai iko ne wato daga cikin ikon Allah akwai tayar da mutane bayan abin nan bayan babu su shine Allah maɗaukakin sarki a wata aya yake cewa wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan maitan kadhalika tukhraju wato wanda yake saukar da ruwa daga sama gwargwado ruwan nan fa ansharna bihi baldatan maita Allah ce murayar da gari wanda ya riga ya mutu gaba ɗai yadda kun ga wato an rayar da garin ko an rayar da ƙasa bayan ta mutu gaba ɗai Allah yake cewa kazalika jun kamar hakan ga za a da ku wato a cikin ƙasa bayan ku. saboda haka ba wani aiki ba ne ga Allah subhanahu ta'ala. ƙaga abu shi yake da wahala da wuya ba mayar da shi ba wato bayan an ƙaga shi saboda haka tun da aka ƙago ku to bayan kun mutu kun zan ƙasa kun rududduge wato ba a ma iya tattara waninku a cikin kabari ne sai an yi kamar ana yi wani ma in aka buɗe kabari ne ba za a samu komi ba to ha haɗa ku a sake mai da ku a yi muku hukuncin abin da kuka aikata a bayan ƙasa na alkhairi da kishiyar wannan ba wani abu ba ne ga Allah maɗaukakin sarki wata aya Allah yake cewa ma khalqukum ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ولا بعثكم إلا كنفس واحدة نعم إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير الله yake cewa wato halitta ku ku ɗan adam wala ba'athukum wato ko kuma tayar da ku ma bata zamo ba illa ka nafsin wahida sai kamar wato rayuwa guda saboda haka da Allah ya ga dama zai ce ma abu kun kawai wato zamo kawai sai wannan abun ya zamo Allah maɗaukakin sarki yake cewa ku sani inna Allah sami'un basir hakika Allah maɗaukakin sarki mai ji ne da irin nashi ji mai gani ne da kuma irin nashi gani أوان وري الله يكتوى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ضين ثم جعلناه ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا ثم خلقنا النطفة نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم, ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الله كنسر كي يكي تشيوا ولقد خلقنا الإنسان wato haƙiƙa mun halicci mutum kaga kowane irin abin nan kowane irin mutum wannan alif da lam sun haɗa wato kowane irin mutum in dai mutum ne da baƙi da wari da menene gaba ɗaya nai min sulalatin min tin wato daga tsantsar na abin nan na laka sun maja'allahu nuɗufatan kaga ai asalin wato kakanmu annabi adam alaihi salatu wassalam laka Allah ya kwaba abin abun nan aka halitta shi ma'ana annabi adam alaihi salatu wassalam asalin halitta ta Allah ya halitta shi ne wato da ƙasa thumma ja'alnahu nudfatan sannan daga baya sauran halittu wato Allah yake cewa muka sanya halitta ta ta kasance wato nudfatan da digon mani muka sanya shi fi ƙararin a wajen wani zama makinin wanda yake amintacce wato shine cikin abin nan shine cikin mahaifa kaga ko da aka yi maka wannan renon duk baka da labari thumma khalaqana nutfata alaqatan Allah ya ce bayan haka kuma shi wannan digon mani muka ɗauke shi muka mai da shi wato abin nan saren jini mun san saren jini irin in aka wa mutum ƙaho hakan ga wani lokaci za ka ga jini ya faɗo wanda yake kamar mai ɗan girma-girma hakan ga mai kauri wanda yake waje guda shine sare Allah ya ce to bayan ɗigon mani na wasu 'yan kwanuka muka sake mai sheka wato abin nan saren jini fa khalaqana al'alaqata mudghatan sannan Allah ya ce daga nan kuma wannan saren jinin muka mai da shi wato tsoka tsoka misali wadda ka iya ɗaukowa ka jewa ta cikin bakinka wato ka haɗe ta shine Allah yake cewa fa khalaqanal mudghata idhaman su kuma wannan tsokat muka mayar da ita wato abin nan ƙasa muka mayar da ita ƙasa fa kasawnal idhama lahman Allah ya ce muka tuwatar da wayannan ƙasan wato da nama kaga asali wato maniyi daga maniyi an ka sake mai da kai an ka mai sheka abin nan saren jini daga saren jini an ka mai sheka tsoka daga tsoka an kai maka ƙasusuwa wa'annan ƙasusuwan naka an ka ci gaba da tuhatar da su da nama sai da an ka game ko'ina wato yadda ake bukata ka hito lahiya lau babu wata matsala kunnuwanka daidai idanunka daidai bakinka da hancinka da ko'ina naka daidai ba a yi maka guda baya ba wato guda gaba Allah ya daidaita ka yadda ake bukata a daidaita ka Allah yake cewa thumma ansha'nahu khalqan ahar sannan wato akhara sannan muka sake kago shi akan wato da wata abin nan da wata rayuwa ta daban aka busa mishi rayuwa lokacin haihuwa ta yanzu wato aka haife shi fatabarakallahu ahsanul khaliqin fatabarakallahu albarka ta ta da ta yawaita ahsanul khaliqin wanda wato yake kyautatar da yin halitta shine Allah maɗaukakin sarki sannan Allah yake cewa thumma innakum ba'da zalika lamayitun bayan duk wannan ƙirƙira da aka yi muku Allah ya ce bayan hakan ga kuma za ku kasance matattu ma'ana za a karɓi waɗannan rayukan naku a caccabe ku a je da ku cikin ƙabari a sa itace a sa haƙi a sa ƙasa kowa ya wace thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan Allah ya ce kuma ranar kiyama idan ta zo za a tayar da ku a wannan lokacin kowa a yi mai hukunci daidai wato abin da ya aikata shine Allah yake cewa fanzur ila athari rahmatullahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna zalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga daga cikin ikon Allah

Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala in arsal narihan wallahi idan wato muka turo iska domin wannan wawun wawul aɗafi ce ita kuma wannan lamun lamul ƙasami ce kaga sai zan in nan wato sharɗiya ce arsal na fi'ili ne da fa'ili wato su an matsayin a fi'ilu sharɗi ma'ana suna muhallin jazma fi'ilu shar'i Allah yake cewa wallahi idan muka turo wato iska wanda yake wato yana cutarsuwa ga abun nan ga tsirensu wanda da muka abun nan muka yi ruwa wato ruwan nan suka yi shuke-shuke a cikinsu wayannan shuke-shuke sun ka hito yadda suke bukata Allah ya ce to idan muka turo wato iska fara'auhu musfarran sun ga wannan shike-shiken nasu gaba ɗaya sun bushe sun koma wato abin nan sun koma karmami Allah maɗaukakin sarki ya ce lavallu wato shine jawabu sharɗi za su zamo ya furuna wato suna kafircewa min ba'dihi wato bayan zaman wannan ciyawa tasu ta bushe makin wato su yi tawadu'i ga Allah maɗaukakin sarki su yi imani su nemi rahama Allah to amma sai su butulce su ci gaba da wato abin nan nasu ci gaba da kafircinsu shine irin wannan Allah yake cewa falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u idh ja'ahum بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين la الشيطان ما كانوا يعملون الله yake cewa falaula saboda mi idh ja'ahum ba'suna wato idan azaban mu ta zo musu tadarra'u wato ba su yin abin nan ba su yin tawadu'u walakin qasat ƙulubuhu sai dai zukatansu sun riga sun bushe duk abun da aka son ya rayar da su ba zai iya rayar da su ba wa zayyana lahumu shaytanu Allah ya ce haƙiƙa shaydan ya ƙawata musu ma kanu ya'malun abinda wato suka kasance suna aikatawa na abubuwan da ba daidai ba ibnu abi hatib wato yake cewa babana ya bani labari shi kuma daga muhammad dan isa wato dan attiba yake cewa hushaib ya ba mu labari daga ya'ala ɗan aɗa shi kuma daga mahaifin shi yake cewa abdullahi bin amu ya ce iska wato kala takwas ne hudu wato yana tare da abun nan yana tare da rahama na farko akwai wanda ake kira annasharatu shi yana tare da rahama akwai almubashiratu yana tare da rahama akwai kuma almursalatu yana tare da rahama akwai azzariyat wayannan iskokan guda hudu kowannen su wato yana dauke da abin nan yana dauke da rahama shine Allah madaukakin sarki a suratul mursalati yake cewa wan nasharati nashara wato ina rantsuwa da iska wanda ka watsa rahama Allah watsawa haka yana cewa wal mursalati urfa ina rantsuwa wato da iska ko iskoki wato waɗanda ake sakowa jere da juna kamar irin yadda dawaki suke abin da ake jeranta su wani lokaci wannan shi ma yana ɗauke da rahama haka Allah yana cewa wazzariyati zarwa ina rantsuwa da iskoki wato waɗanda ke sheƙa abubuwa sheƙawa duka waɗannan iskoka suna ɗauke da kowannensu yana ɗauke da rahama Allah da wanda aka karanta wato a ayar baya a jiya wayannan duka guda hudu su iska ne wanda yana zuwa da rahama a lokacin da ya zo wato ko da kila yaka zuwa akwai zahi akwai menene akwai menene sai kaga Allah madaukakin sarki ya sassauta mu mutane jin wannan duk wannan zahin gaba ɗai ya yi sauƙi gare su su kuma hudu kamar al’aƙim da sarsarin da al'asif da alƙasif duka wa'annan iska ne wanda Allah ka turowa amma kowannensu yana ɗauke wato da abun nan yana ɗauke da azaba Allah yana cewa wa fi adin إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم الله من سركي كن سركي يكي تشيوا وفي عاد كأنبتا دنگدد da آداوا أبن abin da غريسو idh arsalna alaihim rihal aqim Allah ya ce haƙiƙa mun tura musu iska ke kasashe wanda ya buga gaba ɗaya wato ya hallakar da su ma tazaru min shay'in wannan iskan bai barin komai wato abin da ya samu gare shi illa ja'alatu karramimi wato face ya sanya shi kamar ƙasa wa'anda suke rududdugaggu wa'anda sun wace ba su da wani ba su da wani amfani to kaga wannan iska ne wanda yana ɗauke da mi wanda yana ɗauke da azaba haka sarsarin shi ma Allah yana cewa a wa amma adun fa uhliku wa amma adun fa uhliku bi rihin atiya Allah yake cewa wa amma adun haka adawa fa uhuliku an hallakar da su birihin wato da wani irin iska sarsarin mai abun nan mai wani sauti na abun nan wanda yake tada hankali Allah yake cewa atiyatan ma'ana kamar mai tsallake gona da iri kaga shi ma wannan iska ne da babu mi babu rahama a ciki ne to wannan suna cewa da al'aqim da sarsarin ɗinnan kowannen iska ne amma yana kaɗawa bisa mi yana kaɗawa bisa tudu amma al'asif da kuma alƙasif wato shi iska ne wanda Allah yake cewa fal'asifati asfa wato da iska wato wanda yake mai ƙarfi yana kaɗawa da ƙarfi da kuma alƙasif wanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa am amintum an yu'idakum fihi taratan أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم نعم. ثم لا تجدوا لكم علي ثم ثم لا تجدوا لكم وكيلا ثم لا تجدوا لكم علينا به ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله yake cewa am amintum yanzu za ku amince ku yadda an yu'idakum fihi Allah ya maida ku a cikin teku taratan ukhra wato wani lokaci na daban fayursila alaikum qasifan Allah ya sako muku wato guguwa mun dai san abin nan mun san guguwa iska mai ƙarfi wanda ke kwasu duwatsu da wasu raggaɗuɗa da da tsakkuwa wanda in ya bice ka yana iya kayar da kai da an ce dai guguwa da hausa kowa ya san wato abin da ake nuhi da shi allah ya ce wato fayursila alaikum qasifan minar rehi allah ya sako muku wato guguwa fa ya nutsar da ku ita wannan guguwar ta nutsar da ku bima kafartum saboda abin da kuka kafirce thumma la tajidu lakum alaina tabi'an thumma la tajidu tabi'an sannan ba ku samun wato wanda zai bibiyar wata matsala ta alaina gare mu bihi ta dalilin wato wannan abin nan wannan iskan da muka sako muku shine anan Allah madaukakin sarki yake cewa wala in arsalna rihan wallahi tabbas idan muka turo iska wanda yake mai cutarsuwa ga abunda wato suka shuka don azabtarsuwa gare su don su yi mi saboda su yi imani Allah maɗaukakin sarki ya ce fara'auhu musfarrar sun kaga wannan tsiren nasu ma'ana shukokin da sun ka yi sun ka gansu wato gaba ɗaya sun bushe lavallu Allah ya ce za su zamo yakfuruna suna butulcewa min ba'dihi wato bayan bushewar wannan abin wannan kayan noma nasu saboda haka kaga su wayanda suke rai da sadda Allah ya yi musu ni'ima da sadda Allah ya yi musu kishi hakan ga duk butulcewa suke yi ga Allah maɗaukakin sarki kaga saɓanin abinda ake bukata ga musulmi kai musulmi abin ake bukata gare ka a kowane lokaci da yanayin da ya zo maka masha Allahu barakallah babu matsala duk wasu buƙatoci naka Allah yana biya maka kana ganin abubuwa na kiliya babu matsala ko guda to sai ka yi ƙoƙari ka gode ma Allah kar ka ɗauka wani ƙoƙarinka ne ko ka ne ko wata azamarka ce a'a ka ɗauka haza min indillahi haka ake buƙata lokacin da kaga kuma ka samu wata jarabawa an samu wato kariyar tattalin arziki ko kuma an samu wasu 'yan matsaloli a ofis ko an samu matsaloli da gida ko kuma an samu matsaloli da 'ya'ya ko an samu matsaloli da abokai ko wani abu da ya kama da wannan ko makwatta to ka yi ƙoƙari ka gyara waɗannan matsalolin kuma ka gode ma Allah ka ɗauka wannan abin ya kasance daga gare shi amma a duk lokacin da ya zan lokacin da kake cikin walwala da jin daɗi ɗaya kaka gode ma Allah sadda ya jarrabe ka ba za ka gode mishi ba to akwai gyara mai yawa ga rayuwarka Allah ya sa a kowane lokaci mu zama cikin masu godiya Allah na Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa innaka haƙiƙa kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tusmi'ul mauta addu'a wato baka iya jiyar da matattu kira saboda wanda ya mutu ai duk yadda ka kira shi wato ba zai ji kiran ka ba in ka shekara nawa kana kira ne wato ba zai ji kiran ka ba Allah yake cewa wala tusmi'u summa a summa haka wa'anda suke kurame su ma duk irin yadda ka kira su wato ba za su ji abin nan ba za su ji kiran ka ba idza wallaw mudbirin idan suka ba da baya suna sauri ko gaggawa zuwa ga wasu lalurorinsu kaga gana an kwatanta kafin rai da matattu an kwatanta kafin rai da kurame saboda matacce duk irin yadda ka kira shi bai ji kaga kenan kafiri da shi da matacce duk guda ne kurma duk yadda ka kira shi ko ga shi ga ka sai dai ka yi mai ishara ya gane abin da kaka nuhi amma dai in kira za ka yi ko magana sai dai ya kalli bakin ka yana motsi amma ba ya iya fahimtar wato mi kake nuhi kaga kenan an kwatanta kafin rai wato da mi an kwatanta kafin rai da kurame ashe koyaushe yana da kyau mu ƙara kula da kafirci wato ba abin kwarai ba ne mu yi ƙoƙarin nisantar da kanmu da duk abin da zai iya kusantar da mu gare shi na'am wa ma'anta wa ma'anta كنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله يكي تشمع النبي صلى الله عليه وسلم وما أنت بهاد العمي حقيقة كي النبي صلى الله عليه وسلم baka zamo mai iya wato shiryar da wanda yake makahu ba wanda yake makahu wato ba ka iya shiryar da shi ma'ana wanda yake kafiri ba ka iya ɗauko shiriya ka sa cikin zuciya ta ya fahimci abin da kaka nuhi wato ya gane Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba ka iya wannan shine wa ma anta hadil ummi baka zamo wato mai iya shiryar da wanda yake makahu ba an dalalatihim wato daga batarsu Allah yake cewa in tusmi'u in din nan tana da ma'anan ma ma'ana wato abin da ake nuhi wato in tusmi'u ba iya jiyar da kowa ji na fahimta wato da karɓa illa man yu'minu bi ayatina sai wanda ya imani da ayoyinmu ma'ana sai wanda ya yadda da alƙur'ani mai girma cewa daga Allah yake shi ya turo shi ya saka dokoki da ƙa'idodi wayanda wato za a bi shi fahim Musulmun, Allah maɗaukakin sarki ya ce wato suna masu abun nan suna masu miƙa wuya Shi a wani wuri Allah maɗaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yake cewa na'am وهو أعلم بالمهتدين الله يكي hadiman إنك لا تهدي من أحببت حقيقة كي النبي صلى الله عليه وسلم باك إيه شريد دواتو وندك كيسو ma'ana wanda kake so wanda kaka kwaɗayi a zuciyarka kake da buƙata da shi kaka matuƙar sonai Allah maɗaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato baka iya shiryar da shi walakin Allah ya hadi man ya sha'u sai dai Allah maɗaukakin sarki yana shiryar da wato wanda yake so a lokacin da ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sani wato ga wayanda suke abun nan ga wayanda suke shiryayyu wani waje Allah yana cewa laisa alaika hudahu laisa alaika hudahum walakin إن الله يهدي من يشاء الله yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam laisa alayka hudahum su wato ba hannunka take ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah madaukakin sarki shi yake wato shiryar da wanda yake so dan shi zaka ga wato wani yana aikata duk abin da ba a so wato na asha sai kaga lokaci guda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi duk inda aka aikin alkhairi wato shi ka haɗa shi kaga wannan wato iko ne na Allah maɗaukakin sarki wani za ka ga gaba ɗai gidansu kowannensu gwargwado masani na ga addini kuma yana kwatantawa yana ƙoƙarin aiki da abin da yake tabbaci wato a nassoshi na alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama amma abun da ya kai a wani lokaci sai ka ga wato ko ɗan John ba zai yi irin wannan ba amma lokaci guda idan Allah ya tashi shiryar da shi sai ka ga kawai Allah ya shiryar da shi duk inda aka aikin alkhairi ko aka shirya alheri ko wani abu da ya kama da wannan za ka ga wato su ak gaba gaba wannan ita ake kira hidayatu taufik hidayatu taufik wato shiryar da wani mutum ko wasu jama'a su gane abin da aka son su gane ya zan ba su shirka ba su saƙon Allah kowane iri ko kuma su musulunta to Allah ɗaya yake da mallakar wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi abin da wato an nashi akwai a hidayatul bayani waddalalatu wal irshad wadda ita annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi da duk kuma wato wanda yake akan wannan kujera saboda haka za ka ga wato duk irin yadda malami ya girma ya ƙware wato wajen da'awa ya zan mutane a duniya gaba ɗaya ana so duk yadda ya yi a shiyoyinsu ma sai ya samu waɗanda ba su yadda da shi ba gaba ɗai kuma duk abin da ya ce ba a yi wato suna yin wannan abu saboda mi saboda hidayatu taufik wato ta Allah ce kawai shi yake da mallakarta saboda haka sadda ya ga damar shiryar da bawa nai sai ya shiryar da shi sadda ya ga damar kyale shi ya yi tabirin kyaduwa yana aikata abubuwan da ya ga dama sai ya kyale shi wani ƙarshen rayuwa a shiryar da shi wani kuma a kyale shi wato ya mutu haka nan kaga duka wannan iko ne na Allah maɗaukakin sarki amma hidayatu hidayatu bayanin wa dalalatin wa irshadin Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi dama wato a kanta yake cewa waka zalika auhaina ilaika auhaina ilaika ruhan min amrina hmm. ma ta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran hmm. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله يكي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا حقيقة واتو من يمكا wahayin alƙur'ani mai girma wato daga abin nan daga wurinmu ma'ana da mu da amincewanmu muka baka alƙur'ani mai girma ma kunta ta dari malkitabu a farko baka san wato mi ake ce ma alƙur'ani ba walal iman haka baka san abin da ake ce ma wato imani ba walakin ja'alnahu nuran sai dai wannan mun sanya shi wato haske na hadibihi man nasha'u ibadina muna shiryar da wanda muka so muka ga dama wato daga cikin bayanmu Allah yake ci ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa innaka kaga ga inna ga kuma kafin haƙiƙa kai annabi sallallahu alaihi wasallama la tahdi ila siratin mustaqim haƙiƙa kana shiryar da mutane zuwa ga hanya wadda take miƙaƙƙa wadda take shiryayya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama Abin da Allah ya mallaka mishi wato yin wa'azi wanda Allah ya ga damar shiryar da shi wato sai ya shiryu wanda Allah ya ga damar batar da shi sai kuma ya ɓace saboda haka wannan hidayatu taufik abu ce wadda take hannun Allah maɗaukakin sarki amma wannan ta biyu hidayatu irshadin to wadda take ita Allah maɗaukakin sarki ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama umarni da ita kuma ita a kujerar da duk wani malami na duniya yake a kai babu wani malami guda wanda zai iya zuwa a wani wuri a ce mai mutanen wurin nan ga laihukan da suka aikatawa ka zo ka yi musu wa'azi su shiryu wanda yake da yake rike da remote control nasu in ya ga dama sai ya fahimtar da su su gane ta dalilin wato wannan wa'azin Allah ya fahimtar da mu na'am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 يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم min ضعف Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce ku min da'afin wato daga rauni shine wato digon mani saboda haka duk girman ka, da matsayin ka, da menene naka asalinka wato wannan idan misali babban mai kuɗi kake asalinka haka idan babban malami kake asalinka haka idan kai a shugaban duniya gaba ɗaya asalinka wato haka wannan ɗigon maniyi asalan wato da shi aka halicce ka sannan ka kwana arba'in aka juya ka wani wata kala ka sake arba'in aka juya ka wato abin nan wata kala ka sake haka nan aka juya ka wata kala amma dai asalinka wannan digon mani wanda akwai mazahib din ma da ka ganin shi maniyin ma na jasa ne to asalinka ka wato wannan digon maniyi shine abin da wato yake asalinka. Allah maɗaukakin sarki yake cewa sun maja'ala min da za'afin ƙuwatar sun maja'ala ƙuwatar sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya wato ƙarfi gare ka min ba'di da'afin wato bayan rauni ma'ana na abin da ake nuhi wato bayan kana digon mani an kare ne ka hakkakai adadin abin da wato ake bukata to sai aka abin nan naka sai aka haife ka da aka haife ka aka ci gaba da renonka aka ci gaba da renon ka, haka girma wato kai ƙarhi ka zama wato kana ganin babu wani abu da kaka iya kaura face wato ka gama da wannan abin ka san akwai lokacin da mutum ka kai irin wannan zangon ya ga duk wanda ya buga bai iya abin nan bai iya raga shi kaga yana cikin abin nan yana cikin ƙurciya yana jin kai nai sosai sosai Allah maɗaukakin sarki ya ce to kada ka yi wani gwazon gwari ko wani abu da ya yi kama da wannan mu muka wato baka wannan abin sun ja'ala min ba'adi quwwatin da'afan wa Allah yake cewa sun maja'ala da'afan sannan muka sake wato saka maka abin nan rauni da kuma hankali wa shaibatan da kuma hurhura min ba'di kuwatin wato bayan wannan ƙarfin ma'ana bayan wato ka kai abin da ake cewa maɗisan waɗa ka shekara kaza ka shekara kaza ka shekara kaza kana jin ƙarhi kana jin kaza kana jin kaza wato sai ka ga a lokacin da ka kai wani zango sai ka ga wato kana ragewa kana ragewa kana ragewa kana ragewa in ba a yi hattara ba wato haka kai lokacin da ba ka iya yi kanka wato komai sai an yi maka kaga wannan duka hikima ce ta Allah ya nuna ma ɗan adam cewa yana tattare da raunin nuka guda biyu raunin farko kamin wato ka zama wani abu ana ɗaukaka a baka abinci a baka ruwa a baka magani a yi maka allura duk baka san wato komi ba sannan kuma ka taho kai ƙarfi kaga ka kai ma'isar waɗa daga ƙarshe wato ka sake komawa irin yanayin wato da ka samu kanka a wancan abin a wancan lokacin na farko shi wani yake cewa fa inna ammarati bisu'i matta'abat min jahaliha bi nadhiri shaibi wal yake cewa rayuwata ko zuciyata mai umurni na da mayagun ayyuka wato ba ta wa'astu ba saboda rashin saninta da wa'azin da hurhura ka yi da kuma wato tsuha kaga duk lokacin da ka ga hurhura wato ta kutso ga kanka ko ta fara kutsowa wato ga geminka to an ɗan fara yi maka abin nan ishara da cewa to ka shirya fa tahiya tana tahiya wa? lokaci yana tahiya kowane lokaci kila za ka iya abin nan za ka iya wucewa to Allah maɗaukakin sarki yake cewa sun ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shaybatan Sun ja'ala da'afan sannan Allah ya sanya rauni wa shaybatan wato da hurhura min ba'di quwwatin bayan wancan ƙarhin wato na abun nan na samartaka ya khluqu ma sha'u Allah maɗaukakin sarki yana halitta wato duk abin da ya ga dama a kuma wato lokacin da yake so wa huwa alimu shi Allah shine masani wato da tsara halittu ne ga baki ɗaya shine wato masani ga tsara su wannan za a tsara shi akan kaza a tsara mai sana'a kaza ko a tsara mai aiki kaza ko wani abu da ya yi kama da wannan duk wani yanayi da kaga ka samu kanka to Allah masani ne ga wannan tsarin naka alƙadim sannan kuma Allah maɗaukakin sarki wato mai iko ne akan duk abin da ya ga dama saboda haka duk yadda ya ga dama tsarawa zai tsarawa amma yanzu za ka samu duk irin yadda kake da mulki a duniya za ka iya shan iska ka ce yau sai an yi kaza sai wasu su ce wallahi ba a yi kawai yanzu shugaban ƙasa zai iya cewa wallahi yau za a yi kaza 'yan majalisa su ce wallahi ba a yi kuma ta tabbata shi kenan ba a yi kaga ashe iko ne wato yana da yana da rauni ikon da gare shi wato akwai naƙasu ciki ne baya da wato cikakken mulki kaga nan ɗai ya kamata duk irin yadda kaga kana akan wani matsayi kana da wani mulki ko wasu kuɗi ko wani abu da ya kama da wannan to ka san da cewa abun ƙasa yake ba ka game komi da komi ba ne wanda ya game komi na yin duk abin da yake so shine Allah maɗaukakin sarki نعم ويوم تقوم, ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون الله سركي yake cewa wa yawma taqumu sa'atu wato ka tuna musu ranar da alƙiyama take tsayuwa yuqsimul mujrimuna wato waɗanda suke masu laifi suna rantsuwa ma labithu ghaira sa'atin wato ba su zauna a cikin kaburbura ba fiye da awa guda ma'ana zaman su cikin kaburbura bai wuce awa guda ba Allah maɗaukakin sarki ya ce kazalika kanu yu'fakun haka sun ka kasance wato a duniya ana juyar da su yusrafuna ana juyar da su anil haƙƙi wato daga abun nan daga barin gaskiya ai addini wato ana juyar da su ga addini fid duniya a duniya kama surifu kamar yadda aka juyar da su anil haƙƙi wato daga barin gaskiya hayyazzan wato suna a cikin kabari dogon lokaci amma suka ga sun zauna a cikin kabarin wato zaman da sun kai bai wuce awa guda ba na'am وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون الله مدوكين سركي yake cewa وقال الذين أوتوا العلم wa'anda aka ba ilimi wal imana da imani za su ce laƙwada labistun fi kitabillahi hakika kun zauna a cikin ƙabarin nan adadin abin da Allah ya tsara muku kuma ya so wato ku yi zama na wannan lokacin ila yaumil ba'th wato har zuwa ranar ƙiyama, wadda kuke ƙaryatawa kuka cewa babu ta fa hadha yaumul ba'th sai Allah ya ce musu to wannan shine yinin alƙiyama. wanda kuka zamo kuna musuntawa walakin nakum kuntum la ta'lamun sai dai ku ba ku zamo kuna yadda da abkuwar wannan yinin ba ma'ana kwata-kwata ba ku da sani ko ba ku da yadda akan cewa alkiyama za ta tsaya na fa yawma idhin wa fa la مغفرتهم ولا هم يستعتبون yake cewa wannan rana la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum wa'anda wato suka yi zalunci suka yi kafirci a bayan ƙasa uzurin da suka son su basuwa in suna da damar ba da wannan uzurin to baya da wato wani amfani gare su Allah yake cewa walahum yusta'tabun kuma ba a neman wato su kawo uzuri in sun kawo uzuri baya da amfani kuma ba a cewa wato ku kawo uzurin ku ma'ana da kawo shi da rashin kawo shi duk gudana wato baya da wani amfani na'am ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون الله يكتوى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الله يكتوى ولا wallahi qad darabana haƙiƙa mun buga wato misali linnasi ga mutane fi hadhal qur'ani a cikin wanga ƙur'ani da agga hannayensu suke karantawa min kulle matsalin wato kowane misali babu wani misali Allah yake cewa wanda aka buƙata a buga a bayar a cikin alkur'ani face mun bayar da wato wannan misali kaga saboda faɗakarwa gare su kassu mili akwai wani abu Allah ya ce komi mun riga mun zartar da shi wala in ji itahum Allah yake cewa kuma wallahi da za ka zo musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama bi ayatin wato da duk wata aya kamar misali irin sanda da aka ba annabi Musa alaihi salatu wassalam ko kuma hannu wato da yake yin haske Allah maɗaukakin sarki yake cewa da za ka zo musu da irin wannan la yaqulanna la yaqulanna na kafaru da waɗanda suka kafirta za su ce in antum illa mubtilun za su ce ku ba ku kasance ba a bayan ƙasa sai maɓannata kawai maɓanna kawai kuke yi saboda haka shi wanda bai son gaskiya duk irin yadda ka gwada mai gaskiya da yadda ka yi mai bayani da yadda ya gata ga hili duk ba zai amince ba saboda haka Allah yake ce ma annabi duk irin wani misali da ka zo musu da wata aya da ka zo musu da ita za su ce kawai ku maɓannata ne a bayan ƙasa mu mu yadda da wannan ba kazalika ya kazalika Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun kazalika Allah yake cewa tanka haka da ka gani ya taba Allahu Allah yake ruhewa ala qulubil ladina ya taba Allahu ko na'am yatba'u Allahu Allah yake rufewa ala qulubil ladina la ya'lamun akan zukatan da wayanda wato basu san komai ba sai rayuwar duniya kaga ashe musulmi ya zan babu wani abun da aka gaba gare shi sai rayuwar duniya to ya dan yi wato wani abun nan ya dan kwaso wani kaso daga cikin kason wayannan mutane shi na mala yake cewa na illa zahiran minal hayatin duniya sai zahiri wato na rayuwar duniya kawai ina wato aka samu dala yau nawa ta kwana wahum anil akhirati ghafilun Allah ya ce amma dangane da wato abin da ya shahi lahira gaba ɗaya wato ba su da kes da ita fasbir fasbir inna wa'da Allah haqq الحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله yake ce ma annabi sallallahu wato kai hanƙuri akan ɗaukar cututtukansu irin hanyoyi da za su bi na yi maka ƙazahi da yi maka ƙarya da cutar da kai da cutar da sahabbanka Allah maɗaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri inna wa'dallahi haƙƙun haƙiƙa alƙawalin abin alƙawalin Allah gaskiya ne akan taimakon da ya ce zai yi maka Allah yake cewa lalle tabbas zai taimake ka Allah yake cewa wala yastakhiffannaka alladhina la yuqinun alladhina la yuqinun wa'anda wato ba su sakankance da lamarin lahira ba ma'ana ba su yadda za a tashi alƙiyama ba Allah yake ce ma annabi wala naka wato kada su sassauce ka su ɗauke ka su kai ka ga rashin hankuri wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi maka umarni ka yi saboda haka duk abin da ka gani Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato ka yi haƙuri wannan shine a ƙarshen wannan sura kuma lokaci yayi da muka karanta daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada kurakuran da ni Allah ya yahe mini ya yahe mu daga baki ɗaya. Allah ya saka mu malam da alkhairi ya ƙara mu rayuwar shi albarka ya ƙara mishi ikhlasi ya biya mishi bukatocin shi na alkhairi ga baki ɗaya. mu ma Allah ya biya muna bukatun mu gaba ɗaya wa rayuwar mu albarka ya saka mu cikin wayanda za a yanta a cikin wannan wata mai albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu